وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الله ne kaɗai mamallakin duk abin da ya natsu cikin dare ko yini yana jin maganganu ya san ayyukansu kuma zai saka musu a kansu. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين يا كي وانا النبي كتشي مشركي waɗanda suke bauta wa Allah tare da wani abu daga cikin gumaka. Yanzu zai yiwu a hankali in riƙe wani Allah a matsayin mataimaki ina neman taimakonsa, alhali Allah shi ne ya halarci samai da ƙasai ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba, ba wanda ya riga shi halittar irinsu. Kuma shi ne yake azurta wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, babu wani daga cikin bayinsa da yake azurtawa kuma shi ne mawadaci daga bayinsa, bayinsa mabukata ne gare shi, ka ce da su ya kai wannan manzo, hakika Allah ya umarce ni in kasance farkon wanda ya miƙa waya, ya ƙanƙan da kai a cikin wannan al'umma, ya hana ni in kasance cikin waɗanda suke haɗa shi da wani a wajen bauta, wato shirka.